Masu Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin shirinmu na makon jiya, mun mai da hankali kan shirin gwamnatin Najeriya wadda ke nazari kan amfani da harshen uwa wajen koyar da darussan lissafi da kimiyya domin sauƙaƙa wa ɗalibai fahimtar darussan. A wancan shirin mun kawo muku hira da Farfesa Hafiz ya kasai na Jami'ar Bayero da ke Kano da kuma wasu malaman makarantu da ke koyar da ɗalibai a makarantun firamare da sakandare. Yau za mu ɗora da jin ta bakin wasu ɗalibai, kuma wakilinmu Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo ya tattauna da ɗaliban kamar haka. Daga gabatar da kanka. Da farko dai suna Sulaiman Musa Abdullahi. a matsayin kan ɗalibi ya kake kallon wannan yunkuri na gwamnatin tarayya gaskiya wannan abun abu ne mai kyau duba da za a ga cewar yawancin kasashen wanda suka ke da mutuntun dama da can hakan suka tsaya suka yi kuma suka ci gaba idan in aka tabbatar da wannan abun to na tabbatar in Allah ya damu ma za mu zanto dan shekaru kaɗan ma za mu zanto sauran kasashe wanda za a ringa alfahari da mu a cikin a duniya biiznillah kana ganin cewar eh, wannan tsarin zai sa ku fi gane karatu kenan maimakon tsarin da ake amfani da shi yanzu na amfani da turanci E to da abin da ka ce daman da yaran ka ne ba sai an kai maka wani yare ba sai ka fi iya shi akan wani yaran da kafin shi kaga daman yaran ka ne kawai sai da nuna maka cewa ga yanda ka amfani da abu kaza ba sai ka koyi yare ba sannan kuma ka koyi ya za ka amfani da abu kaza in amma yaran ka ne kawai da ce yi kaza kawai kazan za ka yi ka ka iya ci kenan ba abin da zai baka wahala ina ganin wannan asalo da aka dauka ko ince wannan abu da da gwamnati tarayya ta fito da shi wannan abu ne wanda zai amfane mu sosai da sosai Allah kuma ya sa a dore akan wannan abin sosai da sosai ka fara daga batun mun da kanka sunana Suhaib Awwal kuma ni dalibi ne a wata karamar sakandare a nan Kano to me naka ra'ayin dangane da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya gaskiya ni bana goyon bayan wannan yunkuri na gwamnatin tarayya da ta ce za a ringa koyar da waɗannan kwasa-kwasai da harshen hausa saboda in ka duba shi ne mu a yanayin da ake ciki a halin yanzu gaskiya yaren na turanci bai ishe mu sosai ba ba a samun background sosai na bangaren yaren na turanci saboda hakan aka ce za a koma koyar da wannan yaruka da harshen hausa kaga za a samu koma baya kenan abin zai zama dan ci baya kaɗan ta fannin koyon turancin tunda an ce shi ne babban yaren da za a ringa amfani da shi a ƙasa kuma yaren nan bai wadaci mutane ba kuma dan wannan hanyoyin ne da ake dan bi ana dan koyar da, da sauran courses haka da turancin shine yake sawa dama mutane su dan koyi yaran so da zara an ce an daina koyarwa da wannan yaran kaga an ƙara dakushe wata hanya ta da za ta ba wa ɗalibai dama koyan yaran na turanci amma ba suna cewa za a daina koyar da turanci ba ne suna cewa za a ci gaba da koyar da turanci in mutum yana so ya koya amma darussa da suke na mas da kuma kimiyya su ne za a koma koyarwa da harsunan gida ya kake kallon sa eh yana da gaskiya kan gara dai a ce a bari tukunna idan turancin ya ishi ɗalibai saboda yanzu turancin ai shi aka fi bukata idan Allah ya sa aka an kai wani lokaci da turancin an samu turanci yadda ya kamata dan sai a yi tunanin yadda za a fara koyar da waɗannan harsuna yadda a akwai da waɗannan darsa da shi wani yare ko kuma da wata hanya da za a yi shine a ringa rabawan an a koyar da hausan kuma a koyar da turancin saboda a samu daidaito ta bakin wasu ɗalibai kenan yanzu kuma za mu koma ga farfesa hafiz ya kasai na cibiyar koyar da harsunan najeriya da ke jami'ar bayero kuma ga abin da yake cewa dangane da tasirin koyarwa da harshen uwa a matakin farko. ko da yanzu matsayin najeriya an ce an ɗauki harshen ingilishi a jami'a da shi ake koyarwa wannan tushe da aka ba wa ɗalibi tun a farko an riga an yi masa wata shimfiɗa da cewa ko da ya shigo jami'a an ko ana koya masa wannan abin kin harshen ingilishi ba zai hana shi ya fahimce shi yadda ya kamata ba har shi ma ya ba da tasa gudunmawar wannan wato hakika wannan yunkuri ne wanda yake ya kamata duk jama'a gari a mara gwamnati baya da hukumomi na ilimi waɗanda suke da alhakin ganin cewa an samu an yi fassara an fassara waɗannan littattafai wato cikin harshenmu na uwa tunda koyarwar ba da harshenmu na uwa ake yi wato ba da harsunanmu na gida ake ba to dole fa sai an yi fassara akwai buƙatar sai an zauna an fassara waɗannan littattafai da ake koyar da yara da ɗalibai a makarantu daban-daban an fassara su zuwa harsunanmu na ƙasa to in aka yi haka to shi ne dalibai za su iya fahimtar wannan abu cikin harshen su na uwa har su ga wace irin gudunmawa za su bayar shehu malamin ya ce kuskure ne a ce fassar littattafan da ake wallafawa na kimiyya zuwa harsunan najeriya ba zai yiwu ba domin allah ya wadata kasar da masana da za su yi wannan aiki akwai wani batu da nake karantawa a jarida kuskure ne wai mutane suna cewa ai ba zai yiwu saboda kalmomin kimiyya kalmomi ne da suke gama duniya ayin aka ce za a yi amfani da harshen uwa misali hausa wajen koyar da su ɗalibai ba za su gane ba wannan kuskure ne mutane ba su fahimci me ake nufi da koyar da harshen uwa ba a fagen ilimi ba waɗanda suke ƙwararru a wannan fanni su ya kamata gwamnati ta kirawo ta ce ga abin da ake so a yi su kuma su shirya taron bita yadda za a koyar da malaman da suke koyar da waɗannan darussa a ce to tun da ku hausawa ne ku zo mu faɗa muku ga yadda za ku koyar da darasi kaza sai a nuna musu ga yadda aka yi fassara ga yadda za su koyar waɗannan sunaye da suke ganin cewa wai bai ɗaya ne ba sa canza a duniya ko ina iri ɗaya ne ai mu ma anan din haka za a iya barin su haka ko za a iya ba su wani suna da suka dace da al'adarmu yanda mun ce abu kaza muna nufin wannan abin da aka san shi a duniyance ita harka ta fassara tana da dabaru daban-daban abin da ake cewa sukundireba wannan sukundireba a ko ina kika je a duniya za ka je ka ganta sunanta kenan amma bahaushe da harshen ingilishi suna cewa screwdriver screwdriver amma a nan a hausa da muka zai muka ce ba to yanzu ka ce ba ka ce wai ɗalibin da yake ba haushe ne ya ce wai ba zai fahimci wannan ba to wannan magana ce da ba. farfesa hafiz ya ce abin yi kawai shine gwamnati ta janyo masana waɗanda za su gudanar da wannan aikin domin ba da gudunmawarsu. wancan masu wannan ra'ayi kuskure suke tun da su ba su fahimci ya za a yi ba sai su bari gwamnati sai ta kirawo masana waɗanda suke masana harsunan uwa na ƙasa sannan kuma da masana fassara da su kuma malaman da suke koyi da waɗannan darussa waɗanda aka koyar da su cikin harshen ingilishi amma su kuma ɗin hausawa ne tun aka zo aka haɗu sai a fitar da wani tsari na yadda za a ilmantar da yara a mataki na farko da yadda za su tafa mataki na biyu ka in ta kama har ma a kai ga zuwa wato a jami'a wannan idan aka duba za a ga cewa na ɗaya daga cikin wato matsala da ƙasan nan ke samun kanta a ciki akwai batun da aka ce wai batu na na muradun karni cimma muradun karni to wannan ta fuskar ilimi wannan ƙasar tana fuskantar matsala wannan manufa an kasa cin mata saboda me kullum ana samun matsala wannan ya faru ne a dalilin wato rashin yin amfani da harshen uwa wajen ilmantarwa a mataki na farko Shehu Malamin ya bayyana cewa wannan aikin abu ne mai yiwuwa idan dai gwamnati da gaske take wajen aiwatar da shirin. Eh alhamdulillah zai yiwu mana sosai ai yanzu ba na ba da misali guda ɗaya ana gwamnatin jihar Kano karkashin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta, ta karkashin kwamishinan ilimi kuma mataimakin gwamnan jihar Kano a Farfesa Hafiz Abubakar. Ai gwamnatin jihar Kano ta nuna niyyarta na cewa tana so a fassara littattafan da ake kimiyya da, lissafi a matakin wato karatun daga um, matakin firamare har zuwa na karamar sakandare ana son duk waɗannan littattafai wato a fassara su cikin harshen hausa yadda in gwamnati ta fitar da littattafan nan ɗalibi zai ga ga littafin abin da ake koya masa kama ce basic science ko basic technology gashi a cikin harshen hausa za a koya masa da harshen ingilishi zai iya zuwa ya karanta abin da aka koya masa cikin harshen hausa to wannan me zai kara musu zai kara musu fahimta za su fahimci abin nan da kyau fiye da yadda ba a zato tun da da can tsari ake musu tunda a kan yanzu abin da suke shine tsari ne da ake ɗaukar harshen ingilishi ake koyar da shi wanda ɗalibi sai ya fahimci harshen sai ya fahimci dokoki na harshen sai ya fahimci ya harshen yake sai ya fahimci ya ma'anonin suke a harshen sannan fa ya kai ga fahimtar kuma ainihin aikin da ko darasin da ake so a koya masa amma aka ce da harshensa na uwa zai karanta an sauke masa nauyi na farko nauyin wato fahimtar harshe sai ya zama saura nauyi ɗaya kawai ya iya fahimtar darasin da aka koya masa. To sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilinmu a Kano Abubakar Abdulkadir ɗan gambo, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.